أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga tsayyan halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah wanda nuna muna wannan Maraice na asabar sha ɗaya ga watan uku watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha hudu ga watan tara miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu kamar da kuka sani muna cikin karatun wannan littafi mai albarka na nailul autar min asrari Muntakal akhbar na shekhin malamin nan ali bin muhammad ash-shawkani as-sanani ah, yan wa, in ba ku manta ba muna babu duka waɗanda suke magana akan tsarki karatunmu da ya gabata mun ƙare karatu a babi na sha biyu wanda ke magana akan hani daga dabbobin abin da ba a cin namansu muka ji hadisan da suka zo ƙarƙashi da kuma maganganun malamai a wajen fassararsu to a yau insha Allah za mu tashi babi na goma sha uku wanda yake magana game da abin da ya zo ga tsarkake ita fata nan fata wata fata ake nufi fata ta dukkan dabbobin duniya ko fatar abin da ake ci ko dabbobin da ake ci banda waɗanda ba a ci ko fatocin duka dabbobi amma banda wasu dabbobi waɗanda su ƙarara aka fitar da su to a wannan babu insha Allah za mu ga mu maganganu da ikon Allah kafin mu fara karatu wani dan wai kawo wani hoto na ɗaya daga cikin masarautunmu karatun da muka yi wanda ya gabata a cikin masarauta ga abin nan buzu an kawo na wata dabba ina ganin zaki ne ko damisa karatun da muka yi kenan don haka muna kira ga waɗanda suke makusanta ga wannan basarakin su jawo hankalin shi su gaya mashi wannan hani na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mala'iku ba su shiga wurin da ke da wannan don haka wannan basarakin a sananne ne wajen a waton tsage gaskiya da faɗin gaskiya da kwatantawa ban zaton idan aka gaya mashi wannan hadisan ya take so ya zamba ya hausu ba fatar Allah ya ba da ikon abin nan isar da saƙo wannan ba sai na faɗi suna ba ko ba shi ba ko wani basarake ba kai ko wani basarake ba ko a gidaje ko oganka ne kowa kasan yana amfani a falon shi ko a gidan shi akwai irin wannan fatun na dabbobi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mala'iku ba su shiga to ya kamata ka isar da sako kai alal aqalla ka isar da naka aikatawa ba naka bane fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin don haka isarwa ne kawai sauran yi wannan ma alayka min hisabihim min shay hisabin ka baya kansu fatar muna fatar sako ya isa ga wannan sarki da duk kuma waɗanda suke amfani da wannan fatoci Allah ya sa a mu dai gudu tare iya tare ake nema a tsira tare Allah ya ba mu ikon gyarawa bala ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم بلت الباب الثالث عشر باب ما جاء في تطهير الدباب باب ما جاء في تطهير الدباب عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدببتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة ميتة فقال إنما حرم أكلها رواه الجماعة إلا ابن ماجة قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بهال وفي لفظ لأحمد إن داجنا لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها ألا دببتموه فإنه زكاته وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الزكاة وفي رواية لأحمد والدار قطني يطهرها الماء والقرض رواه الدار قطني مع غيره وقال هذه أسانيد صحاح wannan hadisi wanda Malam ya kawo ƙarƙashin wannan babi duk da cewa za mu ga wasu hadisai da dama idan muka zo akan magana akan mazhabobi da ra'ayuka na malamai akan wannan fatu kamar da muka kaddamar to wannan hadisi dai na a babban sahabin nan ne abdullahi ibn abbas allah ya ƙara mashi yarda da shi da mahaifin shi kuma wannan hadisi Imam Bukhari kamar da mala ce rawahul jama'a duk malaman yace jama'a nan yana nufin jama'atu ahlil hadith wanda ya faɗi su can suwa yake nufi yana nufin Imam Bukhari da sauran malamai na kutubu sitta sannan da Imam Ahmad mun gane ko duka suna ciki to dukkansu sun ruwaito wannan hadisi kuma wannan hadisi gangariya hadisi ne ingantacce ko tsawa kawai muka yi akan cewa Imam Bukhari da Muslim kai suka rawaito shi duk da cewa ba an ce muttafaqun alaihi bane amma da shi da Bukhari sun rawaito shi to kaga yana da martaba ta biyu bayan muttafaqun alaihi mun gane dukkan su sun rawaito shi daga Abdullahi ibn Abbas ƙarshen sahabi wanda aka dire daga shi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas amma Imam Ibn Maja a cikin littafin shi Sahihu Ibn maja wanda shi sahabin da ya ruwaito shi daga shi ba Abdullahi ibn Abbas ne ba daga Maimuna wata ce Maimuna ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin radiyallahu anhunna don haka sai ya sahi a cikin musnad maimuna sannan har yau bambancin ruwayat a imamun ibn maja da sauran shine a nan da aka ambaci a Dumuhu, to shi ibn maja bai kawo wannan ba alatan tafa'a ala alan bihi biha biha kawai yace wato malamai kamar da muka sha faɗa suna ƙoƙarin ƙwaran gaske su tabbatar da haƙiƙanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda kowace kalma tana da wani sako da ta isarwa idan aka samu ƙari ko ragi na maganin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana iya samun matsala don shi ne kake ganin malamai suna da tsantseni ƙwaran gaske wajen tantance maganin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda kowane kalma kamar da muka ce tana tare da aiki to dan shi ne kake ganin a ce wani ya rawaito wannan sai dai wani bai rawaito da wannan lafazi ba ko wani ya saba ma sauran ruwat ya ƙara kaza to sai a gani ƙarin da ya yi shi wannan wanda ya yi ƙari wanda saura ba su faɗi haka ba fiƙa ne in fiƙa ne da ziyadatu thiqa maqbula ƙari idan mutum amintacce ne to dan ya saba ma wasu amintattu babu babu matsala kun gane ko jama'a ko ta to mai wannan hadisin na Abdullahi ibn Abbas yake cewa yake cewa qala shi Abdullahi ibn Abbas yake cewa tusaddiqu ala maulatin limaimuna an ba wata baiwa ta intattar baiwa ta sai da tina maimuna an yi mata kyautar yan burguma akuya kun da aka yi mata kyautar wannan akuya a kwana a tashi sai wannan akuya ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tafiya sai shuɗe akan wannan kuyar za mu ga a wasu rawayoyi daban-daban suna janta giriri kun san mahiya irin wannan jan za a ga dai a dai kokari a jaja saboda kowa ma bai son ya kusa gari ta saboda mushe ce ana kyaman mushe ko ba haka ba an jata ana son a kai ta can juji a zubar da annabi ya gane su fa qala sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hal halla akhastum bi ahabiha me yasa ba za ku cire fatar ta ba fadabaktumuhu sai ku jeme wannan fata din fanta fa'atun bai sai ku yi amfani da fatat kun ji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa a cikin wannan hadisi ko me yasa ba za ku cire fatar ta ba in kun cire fatar ta ku jeme ta sannan na uku ku yi aiki da ita faƙalu sai waɗannan da suke jan wannan ah, akuyar jin rabi sai suka ce inna hamaita ya rasulallah ai ta mutu kun gane ko ko kuma mushe ce mushe shine dabbar da ta mutu hatfa an fiya kamar da malaman fiqh ke cewa ba ta samu yanka ba ta mutu ba ta hanyar yanka ba shine mushe ko suka ce to ya rasulallah mushe ce faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ma haruma akluha ai abin da aka haramta shine cin ta ku ci naman wannan dabba kun gani me ya sauran magana me ya sauran magana a matsayinka na usuli inna ma haruma akuluha wa lam yuharam ihabuha dan shi ne malaman balaga suke cewa duk abin da siyaki ya nuna ma'anar shi babu bukatar sai ka faɗe shi wannan ana ce mai idinabi malaman turanci suna kira ne tautology to ba a son tautology ga magana abinda siyaki ma yana ƙarasar da shi ne ma ka faɗe shi to inda ma haruma akalwa abinda aka hana cin naman ta wace mushe shi ana annabi yana da annabi da su wannan masu jan tunkiyat ko akuyat suna da farin tumi, fata don haka ma sanannen abu ne don haka walam yuhram eh ne shine wani shi ne balaga da fasaha kun gane ko jama'a ko to mun mu riga mu ambata cewa akwai riwayar da ibnu majah ya rawaito amma shi sahabin hadisin ba ibnu abbas ne ba maimuna ce kanta me ya faɗa yake cewa shi inna dajinan dabbar gida in an ce dajin general kalma ce wadda duk wani wata dabba da aka yi domesticating a gida ta zama 'yan gida ta zama dajin kun gane tun daga 'yan tsako ne kaji kun gane da tunkiya da akuya da da shanu duk dabbar da za a domesticating ita zama ɗan gida ba a waje ake kiwon ta ba a can wajen gari to ana kiranta dajin dan shi ne suke kiran abin nan cikin da waje to nan wata dabba ta gida ta sai da tana maimuna ta mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa ba za ku yi amfani da fatar ba me yasa ba za ku abin nan jeme ta ba saboda ai jeme ta ɗin shi ne matsayin kamar yanka gare ta fa inna ala da bakumuhu fa innahu zakatuhu shine yanka don haka sai ya nuna ashe fata wadda bata fatar dabbar da bata samu yanka ba idan aka yanke ta to yanzu ta saman ma wannan fata tsarki amma fa shi nama ta shi noma ta hau in ta mutu bata samu abin da mai yanka bai wani amfani gare ta kamar da kuka san dabbar da ba a ci dan an yanke ta yankan nan bai mata wani amfani duk yanka ko limamin ko sarkin garin ku ne yanka alade ya mashi ya ce bismillahir rahmanir rahim ya yanka shi yankan nan bai halatta shi don haka shi ma mushe idan ya mutu yanka bai tsarkakar da wannan naman fa inna ma abin da yake tsarkakaswa shine fata sai zama ta samu tsarki kamar eh don haka sorry ita wannan ah, ah, abin nan jima din fata zai samu matsarki kamar dai an yanke ta tare da dabba din sai zama yanzu namun ne bai da tsarki amma fata ta samu jima don haka ta tsarkaka mun fahimci wannan ko mala ya ce wa ta tambihun ala anna dibaga innama ya amalu fi ma ta amalu fi wannan faɗakarwa ne a kan cewa ashe jima tana aiki irin inda yanka yake aiki yanzu yankan bai samu ba ya kubuce me alternative sai a jime don haka jime wannan ya saman ma wannan fatis tsaki dama yanka me yake yi yana samun ma nama da fata kanta tsarki to yanzu shi kan dai nama ta za ta kubuce don haka saura ne fata don haka fata da me za a tsarke tsarkake ta shine me muna da wata ka'ida ta usul wadda take cewa ma la yudraku kulluhu la yudraku jullu kun gane ko don haka yanzu dai nama a yi hasara shi amma dai kuma kana half cake is better than none kun gane ko ehen Eh? eh za a rage zafi <laughs> kun gani wa fi riwayatin da Ahmad ga wata riwaya ta Imam Ahmad da Imam Darqutni cewa yayi annabi abinda yace tahiru hal ma'u wal qarar ai ruwa da alqarar bagaruwa kun gane ko wannan ɗayan bagaruwa din shine alqarar ai suna tsankake ta ruwa da da da bagaruwa kuma cikin ikon Allah ruwan nan da bagaruwa har of recent ban sani ba ko abin nan amma dai har of recent majema masu jima suna amfani da su eh duk da cewa yanzu ci gaba ya zo dole ina gani za a samu su chemicals wanda ko su wannan chemicals inda kuke gani da waɗannan local product ɗin ake amfani da su ana yin su yanzu kamar irin ah, iodine ai da bagaro ake yin shi tabbatar da abin da idan jini na kwarara da ka zuba mashi zai maƙe jinin ba kamar bagagawa daga da shi ake amfani wajen ayyadin ai akwai bagagawa ciki tana da matukar muhimmanci kun gane ko jama'a ana haɗa maganika daban-daban irin su maganin ulcer ne irin su ga nan dai daban-daban cikin rahama ta ubangiji duk waɗannan abubuwan da kuke gani daban-daban da Allah ya mana da itace ba ƙananan abin nan waraka ne ga cutoci daban-daban don shi ne kake ganin mutanen da sun fi mu lafiya saboda su waɗannan abubuwan direct abin nan suke amfani da su mun kuma mun zama mai 'yan zamani sai an tafi wannan kayan dai da muka raina su za su ɗauka su je su gyara a zo su zama artificial a kuma kawo muna to nan jama'a nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ruwa da bagaruwa suna tsarkake ta jama'a nan abin da annabi ya faɗa bai ce detergent ba ko chemical cewa ya bagaruwa to sai ya nuna kenan cewa yanzu idan aka samu wani abu wanda ba bagaruwa ba ne za a yi amfani da shi wajen jeme fata eh me dalili tun dai lafazi abin da ya zo ba Bai ba annabi ya ce ku je ne ta kawai dama annabi cewa ya kawai aje me ta sai a ce to aje neman duk abin da ke jima amma nan specifically annabi ya faɗi abubuwan da ake amfani da su a nan malamai suka ce wannan yana cikin mafhumul laqab abinda aka ce mafhumul lakab mafhumul lakab kun san yana cikin yana cikin mafhumat waɗanda suke za'ifa ne wasu ma suna ganin ba amfani da su don haka nan da ya ce ya faɗi ne abinda yake a obtainable abinda yake samanni a wancan lokaci kun gane jama'a ko abinda yake ne samanne a wancan lokaci don haka yanzu da za a samu wani kemikal wanda zai tsarkake bukata abinda ake so wannan fata a jeme ta kuma duka a fitar da wannan kazanta ɗin ta tsarkake kun gane ko jama'a ko kuma har yau a wannan babin jama'a in ba ku manta ba malam abubuwa ne daban-daban yake kawo mana abubuwan da ake tsarki da su tun daga farko ruwa har muka ji yayyafi har muka ji me ƙasa haka ne har muka ji gogewa to yanzu mun zo ga magana tsarkakewa da jima don haka ashe abubuwan da ake tsarkake najasa daban-daban suna da yawa dan shi ne yake ɗaukar sugu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya za mu gani abubuwa daban-daban kun gane ko jama'a ko to wannan dai imam Dari qutni ya ruwaito wannan riwaya da shi da imam ahmad na cewa ya al-ma'u wal qaraz ma a gairi tare da wani shi ba shi kadai ba kenan shi imam Dari qutni kun gane cikin sunan nashi sunan Dari qutni وقال شي امام الدار قطني يتشي هذا اسانيد هذه اسانيده اسانيد صحه dukkan waɗannan isnadai da suka zo na wannan hadisi dukkan su ingantattu ne babu gubal alaiha imamu dag kudi ne ke faɗin wannan to to mun ji wannan ruwaya ko mun ji kusan cikin wannan hadisi da ya kawo mun ji ruwaya uku mun ji ruwaya ta ibn abbas mun ji ruwaya ta ta maimuna ita kanta haka ne sannan ƙarƙashin ruwayar maimuna mun ji ƙarin imam ahmad da daru kutuni wanda yake cewa tsahiru halma wal haka ne to mu tafi fil an ummi salama inda tabarani fil ausat wa daru kutuni wa fi isnadihi farjubni farjubni fudala wa huwa da'if akwai wata ruwaya daga ummu salama ko ita eh, min hatin mu'minin ko wadda imamu tabarani ya kawo ga cikin littafan shi al kun sai yana da as da al ausat da al-kabir ko ba haka ba to a cikin al ya kawo wannan ruwaya shi ma daru kudi ne ya ta irin wannan ruwaya sai dai wannan ruwaya ta ummu salama akwai wani wanda aka ce mafaraj ibn fudala wanda wajen sananne ne wajen malaman hadisi cewa mai rauni ne kun gane to kun ga wannan ruwaya za'ifa ce zamanta za'ifa ba ta affecting din wancan already dai mun samu ruwaya wadda take gangariya amma saboda adalci na ilimi amana ilmiya malam zai kawo dukkan waɗannan ruwayoyi waɗanda suka suka zo akan wannan hadisi ga wata ruwaya kuma wa an maimuna inda malik wa abi dawud wa nasa'i wa ibn hibban wa darqutni بلفظ bi rasulillah مر برسول الله ومر برسول الله صلى الله عليه وسلم أكتو غفاء الشنغبا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار شاة الله مثل الحمار فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقبض وسهاه ابن السكن ابن السكن والحاكم da wata riwaya ko ita daga maimuna kun gane ko amma ita ba daga imamu ahmad da daru kutuni ba wannan wanda suka kawo na hadisi imamu malik kun gane ko da abu dawud a sunan nashi da annasa'i da imamu ibn hibban a cikin sahih ibn hibban kun sai yana da sahih ko ta da daru kutuni ku duba duk wannan ruwayoyin duk gaba su har ma ruwaya ta farko ko oje ta farko ba mu gani daru kutuni ba amma duk wannan ruwaya ta maimuna duka daru kutuni ya zo yana cikin wanda suka baito ita kuma ya lafazin ta take yake cewa da lafazin cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shuɗe ya wuce wa annabi yana abin nan wasu mutane suka wuce suna jan yana a wannan kunga yana tsaye kenan sai mutane ina an ce ma magabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijalun su suka wuce su a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna jan wannan ɗabbar rumar akuyat kamar yadda ka san ake jan karɗa abin nan jaki in ya mutu sai annabi ce faƙala lau kasu mi hama ai da kun cire fatarta suka ce ya rasulullah ta mutu sai ya ce dai ai yanzu ruwa da bagaruwa suna tsarkake ta to kun ga in ma waccan ruwa bata inganta ba kuma daidai da da wannan to a wannan ibn sakan da alhakim a cikin mustadrak nashi kun gane dukkan sun inganta wannan ruwaya dama ruwaya wani lokaci za ta zama da'ifiya saboda wani da yake cikin wannan rijal amma matani din ya inganta a wasu wurare daban-daban Ka kaga wancan hadisin na wanda ibn fudala ya zo farj ibn fudala za mu cewa hasanun da gairi saboda gashi daidai da ma'anar wannan kun gane ko dama idan hadisi ya zama za'ifi ta wata hanya ana samun abin nan muraja'at da da mutaba'at wanda za su ɗauke shi ya zama sahihun da gairihi ko hasanin da gairihi don haka wannan riwaya dai ta hadisin maimuna kun ga ta inganta a wannan wannan isnadi wanda Imam Malik da Abu Dawud da An-Nasa'i da Ibn Hibban kai al-Hakim shi al-Hakim ma a cikin littafin shi al-Mustadrak yana ganin ya kamata Imam Bukhari ko Imam Muslim su kawo wannan riwayat ta Maimuna shine yake nufi al-Mustadrak to jama'a mun ji wa'annan hadisan kafin mu ji wajen fiqhu na wannan hadisi mu ga wacce fata ce za mu zo mazhabobin malamai bakwai ra'ayuka bakwai akan fata ciki akwai shin fata jima tana tsarkake kowace fata da fatar abin da ake ci da abin da ba a ci da kare da hadda alade na ɗaya kenan akwai na biyu fata tana tsarkake kowace dabba fata kowace dabba abin da jima tana tsarkake fata kowace dabba banda banda dabba da ba a ci kun ji bigo na uku fata jima tana tsarkake kowace fata hadda dabbar da ba a ci amma banda alade da kare kun gane ko duka zamu zo wajen maganganun insha Allah mu ji fiqhun da yake ciki da kuma hadisan da suke ciki fatar Allah ya ja kwanan mu da iko ya kara mana fahimta da hakuri to yanzu sai mu je ga al'ada yadda mala yake karatun in yayi kun gani yanzu mun ga hadisai alƙalla dai wani hadisan na farko inganta hadisin wanda na maimuna shi kadai ne wanda ya ibn sa'id ya goyito daga Faraj ibn Fudala shine kawai ba ingantacce ba kuma ko shi mun ga a ta wata hanya ya ya inganta to yanzu ga al'adar malam sai ya bi kalmomi ya ɗauke su wanda yake ganin suna bukata a yi tafsirin su a yi fassararsu. su malam ya ce ƙauluhu can da ya ce a khastu mihabaha da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma masu jan wannan akuyar aiku cire fatar ta <clears throat> yace al-ihabu ka kitabin akan ma'aunin kitab take ihab kitab kun gane ma'auni kitab akwai yadda lalaba fi daidai kun gane kitab shine aljid aw ma lam yudbak shine fata ko kuma abinda ba ba a mi ba ana ce mai ihab qala hu fil qamus qala abu dawud fi sunani qala an-nadr ibn shumayl inna ma yusamma ihaban ma lam faiza dubiga la yuqalu lahu ihab inna shannan a shanna ba Ya ce abinda ake ce mai shi ne fatar da ba a jimi ba amma idan aka jimi kamar da malaman luga suka ce to ba a kiranta ihab ana kiranta shannan ko kirba. kun gane saboda an sarrafa ta yanzu sai amfani da ita kun gane kun san idan aka jimi fata to ta nan za a zo a sarrafa ta wani lokaci a yi salka da ita wani lokaci a yi kaya wani lokaci a yi agalemi gashi nan dai to wasu yanzu kawai wani musamman fi ma ba shi almajid ibn taimiyya zai kawo wannan magana daga baya wa fi sihah har ya zo a cikin littafai kun gane ko wal ihabu al jildu ma lam wa baqiyatul kalam ala al-ihab kun gane ko nan da asiha mukhtaru sihah yake nihi nan tunda yana magana ta luga kun gane eh, <laughs> littafi ne na luga shine fata alhabu shine fata da ba a jeme ba yace dai wa baqiyatul kalam ala al-ihab ta'ati fi hadisi abdullahi ibn ukayb sauran magana ta akan fata za su zo a hadisin abdullahi ibn ukaim a can gaba kun gane ko mhm. wanda hadisi ne mai lamba ta 42 a cikin wanda littafi kun gane a can gaba kenan to mun ji abin da ake ce mai ihab fatar da ba a je ba a wajen malaman lugha to can da aka ce qauluhu inna dajinan dabbar gida ta maimuna addajinu almuqimu bil makani wa minhu ashatu shatu idha alifat bait duk dabba da ke zama gida ana ce mata daji dabba yar gida wadda ta riga ta zama gida yar gida to ana kiranta dajin kun gane ko daga nan ne ake kiran tunkiya ko akuya kun san tunkiya tana cikin abubuwan da suke da sabo ko ba haka ba za ga tunkiya idan mutum ya saba kiwon ta za ta kama bin shi duk inda kun gane to suna cikin dabbobi wanda suke suke da sabo idan alifatul baiti idan ta saba da gida kaunu can da yace fa inna zakatuhu can da annabi sallallahu alaihi wasallam an yanke abin nan fa innahu zakatuhu can jima din da za a wa wannan fata ta dabba da ta mutu ba ta samu yanka ba shine matsayin yanka gare ta arada anna dibara fi at-tathhir bi manzilati zaka fi ihlal ash-shati wa huwa tashbihun balik yace yana nufin cewa shi wannan jima a wajen tsarkakewa kamar yanka take kun gane wajen halatta akuya wannan ana ce mai tashbihul bali akwai tashbihul mursal wajen wajen balaga to wannan ana ce mai tashbihul bali tashbihul bali shine tashbihin da mutum zai zo yayi sai ya shafe duka adatul adatul tashbihi Kunga bai ce ai kal ihabi ba sai ce fa innahu zakatu ai shi matsayin ma me yanka yake gare ta ai ka ai yadda yake ka annahu ihawun ai mat yanka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kafan sai ya ce ai matsayin yanka yake kun gane ko mhm. kamar yanzu idan an zo aka ce ina shugaba sai ka ce baka ga wane ba ai shine shugaban bai ce ma aika ma shugaba ne ba amma don shi nuna ma shi kai makura wajen siffanta shi da cewa tip da taya suke sai ce ma shine shugaban ka san ba shine shugaban ba amma dai don ya fahimtar da kai cewa lallai akwai alaƙa mai ƙarfi don haka kamar da yan idan aka yanke dabba da ranta ta saman ma naman dabba da fatar dabba tsarki haka nan yanzu idan dabba bata samu yanka ba idan aka je mai fatar ta to fatan nan ta samu tsarki duk da cewa nama shi ba a shi kun gane ko jama'a ko wannan kenan to malam ɓarai ya yi magana a kan isnadi na wannan hadisai na san mafi yawan mu mun fi son kawai mu faɗa cikin magana ta fiqihu ku yi haƙuri malam usuli ne faƙihi ne muhaddis ne lugawi ne don haka duka wannan tasirin waɗannan ilmumuka sai sun yi tasiri a rubutun shi dama a kowane mutum ko magana zai zo ya yi a maganar shi za ka iya tsintar disfilin nashi kuma wannan shi ne na ilimi idan ka zo karatun ilimi ya zama komai ka tsinta gehen luga idan an ka zo ka tsinta idan aka zo gefen hadisi ka tsinta don haka kuma ƙarin wannan mala yana son ya tantance muna wannan hadisan don kada mu tafi a jinjina wani hadisi a ce bai inganta ba don haka in bai inganta ba a aiki da shi don haka sai ya gama tantance muna kafin ya zo ga magana ta me kafin ya zo magana ta aiki da shi don haka ku ƙara haƙuri wa akhrajahu abu dawuda wan nasa'i wal baihaqi wa ibn hibban من حديث الجون بن الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبك بلبد دباب الأديم زكاته قال الحافظ وإسناده صحيح قال أحمد أحمد الجون لا أعرفه وبهذا عله الأسرم قال الحافظ وقد عرفه غيره علي بن المديني وروي عنه يعني الجون ذلك الحسن وروى آه نعم الحسن وقتادة وصحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة وتعقب أبو بكر بن فواز بن بن مفوز ذلك على ابن حزم وأن حديثي هل يوم إمام أبو داود da imamun Nasa'i da imamun Al-Baihaqi da imamun Ibn Hibban sun fitar da wannan hadisai daga wani wanda aka ce ma al bin katada daga salama bini al shi kuma lafazin da ya zo da shi dibabul adimi zakatuhu waton a jimat fata matsayin yanka yake gare ta waton wadda bata samu yanka ba alhafiz ibn hajar ya ce isnadin wannan ingantacce ne alhafiz ibn hajar imam ahmad ya ce ban san wannan wanda aka gaito wannan aljon din babili katada saboda wani haka imam da ɗaya daga cikin manyan malamai na hadisi ana cewa al ya illanta wannan isnadi amma al-hafiz ibn hajar ya ce to rashin sanin Imam ahmad da wannan aljon bin qatada bai da matsala saboda wani daga cikin malaman hadisai sun san wannan shi kuma muna da ƙa'ida man arafa hujjatun ala mallari a idan ka sani hujja kake akan wanda baka sani ba kai kada ya zan baka sani ba in baka sani ba kenan kowa bai sani ba ai wanda yake da ziyada ta sani akan ka kun gane abinda ɗaya ake bukata in an yi gardama ya tabbatar da lalle cewa lalle ya sani yanzu idan wani ya zo ya ce muna an yi ruwa wani ya ce ba a yi ba kuma dukkan su amintattu ne wani ne ya ba mu ilimi wani ne ya eh? wanda ya ce an yi ruwa don da asali ba a yi ruwa ba wanda ya ce an yi ruwa shi ya ba mu wani ƙarin ilimi to shi wanda ba mu ƙarin ilimin nan abinda dai ake bukata yan akwai mai ya yi furubin ɗin an yi ruwa shi wancan ba mu bukata ce da cewa mai dalilin ganin ba a yi ruwa ba shi ba a yi ba kun gane ko to wanda ya ƙari ɗin shi ne ake cewa man arafa hujjatun alamun lanyar arif as far as dai shi amintacce ne to don haka Imam Ahmad bai san wannan sahabin ba ko kuma wanda ya gaito wannan hadisi amma ibn hazm ya ce ai ali ibn al-madini ya san wannan kun gane ko jama'a ko ali eh, da kakurin malamin nan wanda yana cikin malamai waɗanda ma ake ganin kamar ba gefen sanin ilal na hadisi illoli na hadisi babu kamar shi ali ibn madini kuma Hassan. al basari shine da yace alhasan din nan wa qatada da Imam qatada cikin tabi'un duka sun ruwaito daga wannan aljanib ne abin nan bin qatada kun gane ko jama'a ko yace kuma ibn sa'ad da ibn hazm sun inganta shi kai ma sun ce sahabi ne sai dai abubakar ne mufawwaz ya bi wannan magana ya ce ba sahabi ba ne to almuhim dai kun ga ko ta wannan hujja tun da malamai hadisi sun abin nan ko wannan wannan riwayat ita ma ta inganta ta wani wacce riwaya ce jibabul adimi zakatu mu tafi hayyar magana ce ake ta ilimin hadisi jama'a وفي aidan an ibn Abbas, inda عند qutni wa ibn shahid min tariqi falihim ni an zaid عن عن زيد بن أسلم عن أبي وعلى عنه بلفظ دباب كل إهاب الأروب وأصله في مسلم من حديث أبي الخير عن أبي وعلى بلفظ دبابه ظهوره راه الدولابي في, في الكنى من حديث ابن عباس بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زكاة كل مسك دبابه ورواه البزار والطبراني والبيهقي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونه alastamta'tum bi ahadiha fa inna dibaga al-adim tuhum wa fi isnadihi yaqub ibn ata da'afahu yahya ibn ma'in wa abu zar'a wa akhraja ahmad wannan duka ruwayoyi ne daban-daban da suka zo jama'a duk waɗannan ruwayoyin da kuke gani yana nuna muku cewa waɗannan sanannen hadisi ne wajen malamai don haka ko da an samu ruwaya ga ifa to wani wuri za ta inganta kuma kowace tana zuwa da ma'ana kun ga wannan eh, abin nan wannan lafazin da ya zo da shi da dibaguhu tsohoruhu kun ga can an ka ce zakatuhu jemeta shine tsarkinta can kuma an ka shine yankanta duka dai ma'ana guda ne وأخرج أحمد وابن هزيمة والحاكم والبيهقي من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد يتوضأ أن يتودع من سقاء فقيل له إنه ميت فقال جبابه يزيل خمسه أو نجسه أو رجسه وصحه الحاكم والبيهقي to ga wata ruwaya kuma ta Imam Ahmad da Ibn Huzaima da Hakim a cikin Mustadrak da Imam al-Baihaqi shi ma a Sunan al-Kubra nashi kun gane yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi arwalla da wata salka ya aka ce masalka shine mazubi na fata sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai fatar da aka yi amfani da ita aka yi wannan salkat mushe ce don haka kada kai amfani da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai jimar da aka yi mata ina da ganin kaga ai jima tun da aka yi salka jimar da aka yi mata yana gusar da ƙazantarta da najasarta an ka ce khubsu ya ce ko najasa ko rijisu duka najasa ne kun ji wannan ko sai kun har yanzu ba mu kai wajen fiqhun ba to har yanzu an Aisha ta inda Nisa'i وابن هبان والطبراني والدار قطني والبيهقي بلد mai ta الميتة ظهورها وعن المغيرة بن شعبة عند الطبراني وعن زيد بن ثابت عند الطبراني أيضا وعند الحاكم أبي أحمد في الكنى وفي تاريخ النيسابور وعن أبي أمامة عنده أيضا وعن ابن عمر عنده أيضا وعند ابن شاهين وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي وعن أم سلمة عند الدار قطي وفي إسناد إسناده الفرج بن فضالة وهو ضعيف وعن أنس عند ابن مندى وعن جابر عنده أيضا وعن ابن مسعود عنده أيضا duka wa'annan ruwayoyi ne daban-daban kai sun zo har wajen sayyidatina Aisha kun ga yanzu cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji Ummu Salama mun ji Maimuna mun ji sayyidatina Aisha ga wannan ma ruwaya ta Zaid bin Sabit cewa an kai ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a faɗe shi ba wannan duka ya gwada maka sannan waɗannan sahabbai mun ji ibn abbas abdullahi ibn abbas ko ba haka ba to yanzu ga sai da tana aisha muna ji ko kuma mun ji jabir mun ji abdullahi ibn mas'ud mun ji sayyidina anas kai ka wannan hadisi sananne ne kai ka yana son duka kafin shi abin nan to yanzu duka ya gama magana ta isnadi na hadisi jama'a wai kun san ilimin hadisi shi ne jagora ga dukkan ilmomi duk wani ilimi da ka sani na addini yana buƙatar ilimin hadisi sannan komi zaman ka mushtahidi gefen ilimin hadisi muƙallidi kake muƙallidi kake na sai ka ji abin da malaman hadisi suka faɗa domin ka yi taƙalidi da su sai ka yi ishtihadi dan shi ne malamai suka cewa fali kulli muqallidin ka gane ko nau'un minat eh, wali kulli mujtahidin mun gane ko nau'un minat taqalidi wa kullu muqallidin nau'un min al-ijtihadi kun san ko dan me duk wani mujtahidi da kake jin me mujtahidi wanda bai koyon abin nan bai taqalidi da kowa zai dauko hujja daga Qur'ani da hadisi ya fitar da hukunci menene muƙallidi shine wanda bai da wannan ilimin bai da waɗannan makaman waɗannan ilmumuka wanda za su ba shi dama ya fitar da ilimi daga ƙur'ani da hadisi shine muƙallidi ko to kowannen su relatively akwai inda zai zama mushtahidi shi shi muƙallidi shi ma mushtahidi akwai inda relatively zai zama muƙallidi ina ne mushtahidi zai zama muƙallidi shine ga ilimin hadisi ilimin hadisi ko kowaye kai kana buƙatar ka ji me zaƙaƙuran malamai magabata suka faɗa akan wannan isnadi na hadisi domin ka gano wannan isnadi wannan hadisi ingantacce ne kai aiki da shi duka dai tutiyarka kai a matsayinka na mushtahidi ƙur'ani da hadisi ko to sai ka samu ilimin sai ka an ɗauraye maka hadisi ya inganta bai da matsala sannan za ka ɗauka kai ishtihadi da shi to kuma ingancin hadisi aiki ne wanda an riga an gama maka ba ka iya yin shi magabata sun sai sun yi maka aiki a kai don haka a ta wannan mu muƙallidi kake kun ji da ilimin hadisi ko kai kuma muƙallidi inda za ka zama kai ma mushtahidi a wani ɓangare fahimta da ilimi da basira da Allah zai baka lokacin da ka ji maganar mushtahidi ne da mushtahidi ne shine ka iya yaren ka gane cewa gaskiya tsakanin magana imamu Ahmad da Imamu Malik da Imamu Shafi ina gan magana Imamu Shafi ita ce tafi zama daidai. Kai ma a wannan bangare ka zama me? mushtahidi To haka ashe kowane yana da wani nau'in na ijtihadi yana da nau'i na to dan shi ne shi ilimin hadisi komi daraka sai ta kalidi ko ba ko duk da mujtahidul mutlaq ake kun sai akwai mujtahidul mutlaq akwai mujtahidul mazhab mujtahidul mutlaq shine wanda shi zai mujtahidi ne daga qur'ani da hadisi su ne waɗannan a'imma ɗin imamu Muhammad Abu Hanifa imamu Malik imamu Shafi'i imamu imamu Ahmad Asauri da sauran malaman mazahin. to sai shi kuma mushtahid wanda ba mutlak ba wanda shi kuma zai iya haɗa tsakanin waɗannan gwara waɗannan mazahib ɗin ya fitar da abin da shi ne shi kuma irin manya-manyan malamai irin su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da ɗalibin shi eh, eh, eh, wa Ibn al-Qayyim Jawziya da sauran malamai to shi kuma akwai mujtahidi na mazhabobi shi a mazhabar tashi nan ne yake abin nan in ba malike ne nan ne cikin aqwal na malaman malikiya da suka bambanta nan ne zai ishtihadi ya fitar ko in shi ba hanabile ne a cikin mazhaba shi yake fitar da wannan to wannan kenan to jama'a mun ji ilimin hadisi ilimi ne mai faɗin gaske wanda isnadin nan da kuke gani ana kawowa shine Abdullahi ibn Mubarak yake cewa al isnadu min ad-din walau lal isnadu la qala man sha'a ma sha'a isnadi is part and parcel na addini ba don isnadin nan ba da ake isarwa ake kawo har zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya ga dama ya faɗi abin da yake so sai ya faɗa amma ina wannan isnadi shine bariya shine ke protecting ɗin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah bai bai sanya alkawari ba na kare hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar da ya faɗi abin da alkur'ani sai Allah ya ba da muka da za a kare wannan ilimin Alƙur'ani dai shi kam Allah ya gaya muna inna na na zanna zikira wa inna lahu lahafizun to amma shi wannan wanda yake wa qur'anin nan hidima sai Allah ya ba da ilmumuka wanda turawa sun tabbatar da wannan ilimi ba karamin ilimi bane wanda su ma suna kwaikwayo irin yadda malamai suke bi daki daki daki daki kafin a fitar da hadisi yanzu ku duba hadisi guda ne tun sadda muka fara fa hadisi guda ne muke ta magana mu ce mu dawo wane ya ruwaito shi daga wane wane ya ruwaito wata ruwaya daga wane ga lafazin da wane ya ruwaito amma cikin lafazin wancan akwai wani wanda bai da ƙarfi kina yana da raunin harda mu aji hadisin shi mu ɗauko na wannan duka wannan magana hadisi guda ne hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune aka wuce da akuya sai ana janta annabi ya ce misa kuke janta suka ce ya rasulullahi ta mutu annabi ya ce to ai namanta aka hana ci me yasa ba za ku yi amfani da fatar ta ba shine ake ta magana fa tun fara karatun mu fa saboda a tsare mutunci na addini da shi mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam a kiyaye muna wannan shari'a domin mu yi addinin nan yadda Allah maɗaukakin sarki yake son zartar da addinin nan to ina ganin kamata mu dakata za mu karanta wannan sai mu tsaya ba mu minti biyu ko malai ce alhadithu almazkuru fil babi yadullu ala taharati adimil maita bid dibagi nassun fi shatil muayyana allati hiya sababu aw naw'u على الخلاف أو نوعه على على على الخلاف وظاهره فيما أداه لأن قوله إنما حرم من الميتة أكلها بعد قولهم إنها ميتة يؤم كل ميتة والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة تعال wannan kafin ya kawo muna mazhabobi wannan wannan karatu karatunmu na gaba za mu yi shi malace wannan hadisin dai da aka ambata a wannan babi wanda al-majd abul barakat ibn taymiya ya kawo yana nuni akan tsarkin fatat abin nan matattar dabba idan aka je ta ko ba shi yake nuna ba kuma nassi ne ƙarara akan cewa akuya akuyan nan wadda ita ce dalilin tuzgowar wannan hadisi ko wani nau'i na akuyat me nan wani duk abu da ake ci ne nau'i na akwai ko to nan nassi ne ga akuya cewa idan ta mutu shat akuya ko tunkiya ta mutu idan aka je mai fatatta ta nassi ne karara fatan nan tana da tsarki inda sabani yake abinda ba ba fata akuya ba shin yanzu za a iya haɗa fata wata dabba za a iya sa dabbobin da ba a ci kai alade da da kare zai iya shiga to nan ne muhallin sabani amma ina ne babu sabani ina ne babu sabani ittifaqi shine dabba tunkiya idan ta mutu ko akuya ana cire fata ta aje mai ta kuma ta tsarkaka dama jama'a yadda ka'ida yake take wajen ta ilimi academically ilimin zamani da ilimin da kafin ku shiga magana da mutum na saɓani ko fara fitar da ina ne kuke da mahallin ittifaki Don kada ku je ku kama ta magana da mutum ashe ma ku kuna abin nan bitin around the bush abin da kake faɗa shi yake faɗa duka ra'ayin kuɗi? ɗaya a'a ku haddade ina ne inda kuke da ittifaki kafin ina ne muka rabu yes qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum mene ku faɗa muna Allah na abu da illa Allah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah duk ahlul kitabi zai ce ma babu wanda yake bauta sai Allah zai ce ma shi ba Jesus yake bauta ba wa mun gane ko ba su shirka haka za su gaya maka da cewa suna yi abin nan to bari mu haddade ina ne muke da tahdidul mas'ala inda muke da ittifaqi kafin mu je inda muke da bambanci yanzu idan ka zo gyaran aure tsakanin mata da miji aka ce ma ga abin nan kafin ka shiga ya kamata ka gano ina ina ne kun gane abubuwan ana son a raba aure abubuwan da ke raba aure Shi ne rashin ciyarwa rashin tufasarwa, rashin karantarwa rashin biyan bukata to ina ne matsalar take yanzu yana ciyar da ke ke ma ke faɗa sannan tufafi babu matsala wajen zama babu matsala to nan babu ba da matsala da shi ga inda matsala take sai a tantance to don haka malai ce muna kafin mu je ko ina matsala mai ittifaki tsakanin malamai babu saɓani shine idan dabba ta mutu wadda ake ci idan ta mutu bata samu yanka ba idan aka je mai fatar ta fatar ta tsarkaka wannan shine nasi ko to sauran kiyasi yana akan wanda ba wannan ba to shine za mu zo mu ga wajen ra'ayi bakwai na malamai shi ne yake cewa to wannan hadisai suna bayanin nau'uka to insha Allah idan muka zo za mu ga waɗannan ara a daban-daban fatar abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladashi kuskure Allah ya shafe cikin zukata ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa